Calum, mu da warhaka kuna sauraren shirin labaran matasa wanda studio kalan kuke shirya muku a kowane sati mai gabatar muku shirin Aisha Hamadu ina tare da Fanta Shansu barka da warhaka Fanta. Barka ka dai Aisha da fatan kina lafiya tare da masu sauraron namu. Da dama Fanta yau mu muka kawo abokan matasa a cikin wannan shirin. To Aisha a jihar Difa har ila yau ruwan koma dugu da ke na yana cin gari yana matukar damun sana'o'in matasan jihar. Sai mu koma jihar Agadez inda matasa guda 25 da aka fidda daga makaranta suka samu horo ta fannin ayyukan hannu. A cikin takaitaccen rahoton muku za ku saurari tarihin wani matashi marubucin littafin turanci a saman shafukan sada zumunta. A jihar Difa, ruwan Kwamadugu da ke ci gaba da cin gari da kuma albarkatun gonaki yana matukar sanya matasa rashin samun wajen madafa. Abin haka yake wannan rahoto dai abokin aikinmu ne ya aiko muna shi lawal bukar kenan inda ya yi ma waɗansu matasa daga ciki tambayoyi kamar haka. To yanzu abin da muke fata muna fatan dai proje da gwamnati su taimaka mana kenan rayuwarmu za ta iya shiga wani hali a matsayin mu na matasa. Tunda menene itila'in nan farko musabbabin shi wannan shine kuma gashi yanzu mu ruwa ya cinye mana gonakai gahi ba abin da muke. Ina magana ne akan matsayina na ɗan gudun hijira na jihar Difa a nan garin Gyalmadumai. Muna neman agaji wa gwamnati da 'yan furoje domin su agaza muna saboda mu matasa muna da yawa wanda muna zaune ba mu da sana'a ba mu da abin da muke a baya kuma muna da muna yin noma ne kuma yanzu ruwa ya cinye mana fiye da gonaki. Har ila yau a jihar Difar kullum jiya aka raye fitowar farko ta matasan da suka samu suka kubita daga hannun 'yan Boko Haram sukan samu horo wajen koyon aikin hannu a cibiyar koyo ta garin Gudumariya. Za ku samu ƙwaƙƙaran jawabi akan wannan lamarin a cikin wannan shirin namu na labarun matasa nan gaba idan Allah ya yarda. Muhawara na 25 na canjin lokaci yana ci gaba da yi a can ƙasar Espanya. Muhawarar COP25 kenan. A jihar Agadez kuma ta wannan jiyo jigon. Matasa sukan samu horo akan harkar ledodi da yadda za su juya su, sukan samu su mayar da su kujerun makaranta. Ga da irin tsokacin da su matasan suka yi wa mai ɗaukar rahoton mu Musa Mamman. Ledodin nan na fiyata da sauransu za a sarrafa su ta wata hanya domin ban taɓa tsammanin ba wata rana leda haka za a maida ta wani abu kamar tebur. A da idan ina ɗorin kayan miya sai in sa su duka a cikin leda guda. Yana gaya min da abu ne da bai da kyau daga yanzu kuma zan daina. je vais éviter ça. Har yanzu muna a birnin Agadis inda matasa 25 masu shekaru 18 zuwa shekaru 15 suka hita makaranta inda suka samu horo na koyar da aikin hannu. Haka ne Aisha, wannan wata dubara ce da wani tsarin tallafa matasa wajen neman aiki ya kawo wanda zai kwashi wata shida yana kuwa kana Ga rahoton abokin aikin mu Musa Mamman. Wannan horon ya shafi matasa ne don su koyi ayyuka hannu da suka shafi duba AC. Adun Buzumbu mai horarwa ne. Gaskiya matasa ne da muke son bayan horo su samu buɗe wuraren aikin su ko kuma a ɗauke su euh, cikin kamfanoni na kusa. Gaskiya euh, aiki ne da ba a samu euh, kuma gyaran firigo na da girma. Wasu matasan suna maganar sun fahimci abubuwan da aka gwada musu tun bayan nuna wadda aka yi musu a farko. Na ɗauki abubuwa da dama daga ciki gaskiya kamar sai installation na split da sabke su da gyaran firigo da sauransu. A ƙarshen wannan horon za a tallafa wa matasa da wani abun ƙarfafawa kamar yadda Karim Ismail mai kula da tsarin ya tabbatar. Yanzu kuma ga tarihin wani matashi da muka shirya muku a cikin takaitaccen rahotonmu. A fannin gaɓoɓin sada zumunta da kuma fannin labaru na sada zumunta, an fuskanci cewa akwai sabbin marubucin labaru a ciki. Marubutan littattafai kenan a yanar gizo wato Chronicle. Shafuffuka ne gare su musamman ma akan Facebook da kuma Wattpad. Domin samun ƙarin bayani ga tarihin ɗaya daga cikinsu mai suna Babs Magaji da kuma shafin shi na Coco Story a Facebook. Karatu ta layin yanar gizo gizo abane ne da matasa suka mayar da hankali a kansa a halin yanzu. Bayan dandalin Wattpad Facebook su ne mahimman kafafe da suke amfani da su. A yamai da yawan matasa suna amfani da irin waɗannan kafafe wajen yada bayanan wasu abubuwa. A cikin abubuwan da aka fi sani da Facebook akwai Coco Story kafar da da yawa masu karatu suke magana a kai. Idan na fara karatu nan mai da hankali na gare shi ko kana min magana ba ni kula ka kuma wani lokaci hahwada nake da mutane domin in na rige na fara karatu ba na son ana matsa mini. A gaskiya ina koyon maka da abu da yawa domin kana samun ƙarin basira. Bayan wannan shafin Coco Story da ya mamaye kafar Facebook babu Magaji matashi ne da ya sarkaye sunansa na ainihi cewa da Abubakar Isa Amadu ba kamar yadda wasu suke yi ba a cikin wani tsari ne yake yada labarai da suka shafi tarihi da wadansu maudu'i da suka shafi soyayya da ta hanyar wannan kowa yana samun labaran da yake so da suka shafe shi shafin facebook na coco story a yau ya kumshi mabiyansa da suka dubu takwas coco eh, um, story suna ne kawai da na samu na daban kuma na zaɓi amfani da shi ga labaruna na fara rubutu a shekarar bara cikin watan afrilu bisa kashin kaina haka abin ya zo mini na fara da gwaji kuma mutane da dama sun yaba a yau ina da labarai goma sha uku da ke kunshe da bakake kusan dubu hudu da ke iyar hada babban littafi a yanzu ina da masu bibiya ta dubu takwas na fitar da wani littafi mai suna shari'a da alamar yi kuma ina fatan fiddo da wasu littattafai a watan janairu insha sai dai rubuce-rubuce shine aikin bab Coco Story. Da farko ni ɗalibi ne shine muhimmi ina cikin harkokin jama'a ina cikin ƙungiyoyi da dama da ke aiki domin marayu da mara galihu aikin da nake yi a lokacin da na samu sarari baya ga rubutu. Mafi yawan bayanan da yake yadawa ta layin yanar gizo bisa Wattpad ko Facebook sun huce labarun littattafan da ake samu wanda shine yake jan hankulan makaranta. Ga labarun namu na wasannin motsa jiki kamar haka. fannin kwallon kafa a ƙasar Nijar gasar Super League na ci gaba da gudana bayan kwana shida da farawarta. Kulob kin Darmeri ke can gasar inda ya tara maki guda goma sha biyar. Sai kuma kulob Sahel Sporting da ke biye da shi tare da maki goma sha hudu. Sai na ukun su kulob kin AS Fan mai maki goma sha uku. Daga ƙarshe kuma kulob kin Espoir FC na jihar da Magaram da makin shi ɗaya ya riƙe tahiya. A jihar Agadas gasar wasan jefa dutse na karfe wato petank ta tara matasa komin guda biyar na jihar. Manufar wannan gasa ita ce karfafa zumunta tsakanin matasa na ƙasa. Domin ƙarin bayani sai mu saurari wannan rahoto da abokin aikinmu ya haɗa muna Anise Karmi. Masu wasan buga fetan na ƙungiyoyi daban-daban a yayin wata kwamfala da suka shirya sun wayar da kawunan jama'a akan daƙile musgunawa da kuma yin mu'amala da cuɗayya ta gari. Ƙungiyar 'yan wasan MGC ne suka je a karawar ƙarshe. Wannan kwamɓalar za ta taimaka wajen cuɗayya tsakanin matasa na da'irar birnin Agades. Nan muka kawo muku karshen shirin labarun namu na matasa na Lahadi. Na gode sauraron da kuka yi muna. Na gode gare ki fanta da kika kama muna muka gabatar da wannan shiri sai wani sati na gaba idan Allah ya kai mu.